yanzu an yi ƙwarƙwariyar zaɓe a faransa wanda yake nuni da cewar um, ɓangaren 'yan kare hakkin ƙasa wanda ake kira 'yan farait su ne suke daɗa samun rinjaye wanda kuma hakan ike daɗa sa fargaba a zukatan mutane da dama musamman na duniya ko da ake ganin cewar a amurka ana yin demokradiyya to amma wasu suna ganin cewar a yanzu dai in dai magana ake ta demokradiyya to faransa ita ce a gaba kuma in har waɗancan ɓangare na 'yan ra'ayin riƙau masu kishin ƙasa suka karɓi jagoranci to fa kowa kashinsa ya bushe misali duniyar musulmai wanda suka samu mafaka a faransa cikin sitini ya ɗururuwa cewar ba za a samu gwamnati wadda za ta yi musu adalci ba sannan ko yahudawan wanda suke faransa su ma yanzu a cikin halin tsaka mai wuya suke domin suna ganin cewar a yadda duniya take fatafa a yanzu duk wani ba yahudi wanda shi ma ba ra'ayin riƙau da shi ba to tasa ta ƙare don haka kowa nafsi nafsi ta kai ta kai kuma kamar haka guguwar sauyin take ta ɗauko a ingila a faransa a amurka mm. da sauransu mm. to ya kinan to haka duba ita faransa kaman fitowar de gold ce take kallanta abinda ake cewa the ghost of the gold wato in kika duba shugabannin faransa masu ra'ayin rikau an yi irin su george clemenceau an yi irin su pompidou an yi irin su de gaulle an yi irin su rene cote da sauran shugabanni waɗanda suka yi mulki a faransa kuma ra'ayin rika nan su suna da manufofi abin da ya sa abin ya samu asali colonial foreign policy ɗin faransa ne manufofinsu ne na tsari na mulkin mallaka a duniya wanda su abin da suke gani duk ƙasar da suka fafata da ita suka mallake ta suka yi exploiting ɗinta suka shajininta ta fuskar tattalin arzikin ƙasa suka yi amfani da resources ɗinta da arzikinta domin inganta nasu ko sun ba ku yanci yanci ne na tuta kamar tamkar kisan macici ne ba a sare kansa ba to haka duba yanzu aka waye gari dama ai ita faransa idan kika duba za ki ga mummunan taƙidin da shugabanninsu na baya suke da shi shine abin da yake bibiya su saboda suna ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke da manufofi waɗanda duniya take kallon manufofi ne ba waɗanda za su yi wa ƙasashe da duniya da yawa daɗi ba to ina ga waɗanda suka raina ina ga waɗanda suka mulka mulki irin da mulkawo saboda su kullum abin da suke dubawa ina ne bukatar su a ina za ta kaya sun yadda duk irin damar da suke amfani da ita a kan ƙasa su kulla mata kullalliya domin su su mallaki abubuwan da suke so su mallaka to conservatism din nan da ake faɗa na ra'ayin riƙau da sauransu ai waɗanda suke da irin wannan ra'ayin ne waɗanda suka tsotso nono irin wanda nonon da su da gold ɗin suka ba su suke kallon cewa ai zamani ya yi da faransa za ta sake tsayawa ta sake sabon lale na inganta manufofinta ta fuskar siyasa na inganta manufofinta ta fuskar diflomasiya na inganta alakarta da forces yawa na duniya wannan ne yake sawa waɗansu suke ganin cewa ire-iren irin masu wannan ra'ayin in suka aka tabbatar da cewa su ne suke tuka stiyarin da yake jan siyasar ƙasar faransa da yahudawan da ba su da ra'ayin riƙau da musulmin da suke cikin faransa to kowanne zai ga ta kansa don haka galibi ire-iren irin waɗannan abubuwan idan suna faruwa ai dama lokacin da irin waɗannan abubuwan suke faruwa ai akwai waɗanda ake kira su ne scapegoats waɗanda ba su zo ba su gani ba amma a kansu za ta ƙare saboda manufofi ne ake bullo da su waɗanda in suka tabbata ba za su yi daɗi ba ko su ƙasashen da faransan take kulla alaƙa da su akwai lokutan da ake samun bambancin ra'ayi amma abin da ya sa ba a ganin su a rana suna kulla dangantakar su ne domin kada a samu tawatsan da in ta watsi din ko ta fashe din to kowa zai kama gaban shi to lokacin kuma da suke nema su grofin mm. su dawo su tattara a guri ɗaya don cimma common objective ɗinsu mm. bukatar su guda daya to a lokacin sai aikin wankin hula kai su dare mita 93.1 masu sauraro ba za mu yi ba ku ba za mu buɗe layukanmu na waya da kuma hanyoyin karɓar sakonni ta layinmu na whatsapp sifili tara sifili takwas bakwai ɗaya biyu shida bakwai ɗaya biyar wato sifili tara sifili takwas bakwai ɗaya biyu shida bakwai ɗaya biyar sannan za ku iya kira mu kai tsaye a layukanmu na waya sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar biyar da kuma sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar shida sai sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar bakwai da na karshen su sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar takwas salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum Alaikum assalam ɗaya daga Rediyon. Barkan ki da rana. Barka dai wa ki kan layi. Ina magana da Yusuf na wallan ina kiran ki daga karamar hukumar kura. Na'am. Gaskiya wannan maudu'in naku na ji daɗin sa alhamdulillah. Mm. Muna jin daɗin wannan maudu'i kuma ina babban bako fatan alkhairi Allah ya mai da shi gida lafiya. To masha Allah muna godiya. Saboda ba rediyo a kusa da ni na da tsaye ku dai kawai na kira ku. To muna godiya. Yawwa masha Allah. Mm-hmm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah barkan ki kokari. Barka dai wa ke kan layi. Barka da zuwa. Na'am. Suna na Kabiru ne yan daɗi. Na'am. To ba tambaya ta shi ne kamar yadda mu a Najeriya ya kasance isassun isassun nan kamar yanda kuke faɗi lokuta zuwa lokuta. to da suke neman su gagara ba za a ko a ce ga an yi abu kaza ta kaici amma kuma da tsare ba a cewa tun a lokacin gwamnatin baya ma'aikata za a tona asirin su za a bar amma abin ya gagara to kamar yadda ake mana wasu ran kasashen duniya su in su ne su ma za su yadda haka ko a jagorance su a haka za su yadda idan najeriya abin ya riga ya zama yadda ya zama dole ya dai mai kaji bayan da za a yi mu ba mu da kwarin guwa da za mu bi wasu hanyoyi yadda za mu ji waye yake da hakkin eh, wannan abu na gode to ka san kowace ƙasa da irin fasalinta kuma kowace ƙasa da irin idan ta taso da tarbiyyarta da yayinta da wayewarta da asalinta da fasalinta da ikonta da manufarta da alƙiblarta da taswirarta idan ka ce isassu cikin isassu ita najeriya ƙasa ce wadda ta gina kan alfarma kuma duk lokacin da aka ce alfarma ta yawa kuma tana da tasiri da alaƙa a idanun mahukunta to waɗansu 'yan tsiraru za su daɗe suna dama da wasu da moda ba tare da an ce musu kanzil ba yanzu idan ka duba kasar da take duniya ka duba america an yi shugaba wanda ya zamani a amurka shekara ta dubu da ashirin dan jam'iyyar republican ne warren gamaliel hadin a lokaci a wani kamfani na amurka da ake kira teapot don hannun jari ya saida wa abokansa ya fifita su ba wai kudin amurka ya dauka ya ba su ba a shares ɗin. na hannun jarin da aka bincika jaridun america su new york times da suka bankaɗo cewa hadin ya aikata ba daidai ba wajen fifita abokansa kawai sai da ya durkusa a ƙasa ya ce america sai ya fi mashi to masu kenan saboda haka ya danganta da yadda ƙasa ta samu kanta da yadda ƙasa ta taso kuma yadda aka yi zafi a cikin irin tafiyar abu ne wanda yake zai ba da wahala lokaci guda ka ce ka kaɓe ire-iren irin waɗannan mutanen ta fuskar yadda suke samun dama a wajen waɗanda suke tafiyar da gwamnatoci saboda haka wannan isassun isassun nan da ake ta magana da sauransu kasashe irin su najeriya dama in ka a ta alfarma babu irin damar da take ba ta bayarwa najeriya ƙasa ce mai yawan al'umma muna fiye da mutane yawan al'umma fiye da miliyan ɗari yan kankanin da zaka iya kirga su a fingertips ɗin ka yatsin hannu ba su ba a tafin hannu ba eh suke faɗa aji Mita ce Allah kyauta. Mita 93.1 Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na aji aka bi da fatan an wuni lafiya. Kalau kalau wa ke kan layi. To dalibin ku ne dan ajin Bahawai. Mm. Zan yi magana a kan abin da ya faru da hukumar fasakauri tana Najeriya. Na'am. a gaskiya mun ji daɗin abin da ya faru kuma Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa masu wannan abu Allah ya shirye su. sai magana ta biyu da zan yi akan kasashen yamma tsakanin abin da yake faruwa tsakanin Joe Biden da Trump. To gaskiya mu ba abin da za mu ce mu muna jin daɗin abin da shi ke gaya mana da mu ji muke wa kamar da mu yaya wannan abu saboda wayan mana kai da yake ciki da yake yi a cikin wani al'amura ubangiji Allah kai shi gida lafiya mun gode. To madalla. To um, akwai eh, Kamilu Lawal daga katsina da yake mm. cewa ah, ah, malamin da aka kashe a jiya uh, farfesan nan mm. na sashen aikin gona mm. a dutsen mani ta jihar katsina abin ya faru kuma ya ce sun kwana cikin fargaba fud kenan eh, fud Allah ya ji kanshi Allah ya ji kanshi kuma eh, Allah ya kare al'umma gaba daya assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, ta Rasulu daga Abbas. Kai sai kuna tare da Sani mai ga geren ya karamar hukumar Minjibir. Muna jin ka. To, ba ta ga Baba kamar wannan yaƙi da ke faruwa tsakanin Ukraine da kuma Rasha. Ah kamar ba kamar Amerika ba yakin nan su da Rasha ko ake yi ba da suke yi kuma da Ukraine? sannan kuma tambayar da zan kara ma ta biyu eh, dakata a baka ta ɗayan ma ai ai ba ba mm, to muna jin ka tsakanin Rasha da kuma America wai wata kasa ce ta fi karfin makamai ne da wannan abu yake faruwa tani ne gada geren ya karamar kamar mu tani wannan dan garin naku na karamar ji ba. Mm. ina ganin kila bai dade cikin mujahidan jin wannan shiri ba tambayoyin nan guda biyu duk da kai mana babu ranar da idan bigiran ba da misali ya zo ba mu yi magana ba ina jin kila kakan daɗe a sha ruwan tsuntsaye kake wa shirin mu tattauna amma ga duk wanda suke bibiyar shirin mu tattauna saboda ƙafa ko su ka tambaya za su iya baka amsa ta da ma yaƙi tsakanin rasha da da da da, da amurka ake amma ta amfani da ukraine kuma karfin makamai yanzu da muka ba da misali muka ce makamin kare dangin kaɗai da rasha ta mallaka ya fi yawan makaman kare dangin da kasashen yurau gabaki ɗaya da amerika ta mallaka ko da wannan misalan guda biyu ba kan ka amsa wani ya fi karfin makamai yana mu je da je mita 93.1 assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to wannan baya ji assalamu alaikum um, wane ya ce asalamu alaikum wai sai yaushe najeriya za ta daina yaushe ne za a daina dannar al'umma to jinaidu mai sabo eh, junaidu wani wata harka ka shiga da eh, ba sabon nasa eh, bai fita ba sosai bai fita ba kuma mu inda kake so ka nufa mu mai wannan maudu'in ba to ma da labar mu je assalamu alaikum Assalamu alaikum Malama Khadija barka da. Wa alaikum salam barka dai. Yawa Aminu Fata kai ringin daga cikawa duk da bana jin ku na san ku kuna ji na insha Allah. Mm. Baba ba shi ni tambayar da nake so na yi ko kuma dan tsokaci. Me yasa kamar na ji kun yi maganar wannan makamai da aka kama a Najeriya. Mm. Me yasa wai kasar nan idan aka kama irin wayannan makaman eh. idan ko an yi hukuncin ko ba a yi ba ba za a fito a bayyana wa duniya ga yadda aka yi ba kuma idan an zo an yi hukuncin sai ka ji masu hukuncin ne suke wannan abin wai zuwa yaushe kasar mu za ta za ta daina irin wannan abubuwa hukunci ya hau kan kowa kamar yadda za a hukunta kowa a hukunta shi sannan abu na biyu kamar ina dan yi tambaya akan kasar amurka mm. to ne in gaya maka lokacin da za a daina to ai ba karamin aiki ba ne ba illa iyaka in dai manufofi da ɗabi'u da irin yanayin yadda ake gabatar da abubuwa ba sauya su ba samu sabon na maki kallaye zalili kiniya da garin da. to muna jin ka ne muku fata alkhairi wannan shiri ko muna jin daɗin to madalla malam garzali fata alkhairi da ku to ma to ma dalla alaikum na'am wa ke kan layi eh, eh ta fashe lemo mm. yawwa bayan zan koma abin da ya faru a maiduguri nan na'am Allah kiyaye gaba amma shugabanninmu kamar ina ɗan ganin baikonsu ta wani waje ba za su yi ƙoƙari idan abu ya faru ba a ɗauki matakin daina faruwar shi sai dai su ba mu sai dai su ci gaba da ba da tallafi ga wanda abin ya faru ni ina ganin ba mafita ba ce lokaci yi da ya kamata a kawo ƙarshen wannan matsalolin eh, saboda yanzu ana ta wannan yanzu kuma suna neman su sake ne da mu baya yan bindigan nan ko ba gaskiya ba eh, eh ta fashe ne kan tihi lemu Allah ka mana sassauci a Najeriya amin to akwai <laughs> ba shi na ga bakare hmm? eh to ai akwai eh na'am Eh, musa sirius hmm. ya ce wai meye matsalar da ke kawo rashin tsaro a najeriya hmm. ba shi, haka ya ce me matsalar da ke kawo rashin tsaro a najeriya ba ai a duniya ma za ka kalle ta na farko <coughs> matsalar tsaro tana da sassala da yanayin walwala da tattalin arzikin kasa mm. saboda in aka samu talauci yana da yawa a cikin al'umma da kuma rashin daidaito a cikin al'umma da kashin dankali a cikin al'umma babba kan karami masana da yawa sun yi ittifakin waɗannan factors ɗin ba wai najeriya kaɗai ba duk inda aka samu matsaloli na irin waɗannan abubuwan su kan wansu amma duk inda aka ce ƙasa tana da abin yi al'umma suna da abin yi kowa yana da business ɗin da ya sa a gaba ba wanda ya kulla abokantaka da shi dan wanda dama an ce ba mai gilli eh, ba mai nufaka gilli ba mai nufaka kowa yana zarafin gabansa to da wuya ka ji matsaloli irin wannan suna tasowa amma daga lokacin yanzu ka duba irin yanayin harkar kwacen waya ma a gajeren tagadiri ba ma ka tafi magana boko haram da kidnapping a nan nan eh, kusa a nan nan kusa da kai in kika duba menene ya kawo matasa ne dimbin su suna nan waɗanda wani baya sayarwa baya sayi baya sayarwa baya da abun da zai ɗauka ya sayar waɗansu kuma suna ganin cewa wai ba za su iya rayuwa ba sai sun bi taɓa rauniyar hanya to daga lokacin da hankali ya gushe mutum ya kalli ba zai iya haƙuri da rayuwa ba shine sai ga bari ya bi ta wata ƙaramar hanya domin ya rayu to kaga wannan ya assasa matsaloli da suke ba da gudummawa ga rashin tsaro a ƙasa duk ire-iren irin wannan a inda suke faruwa a duniya waɗannan misalan da masana suka kafa hujje mukan tattauna mm. ba za ka iya yagi dangantaka su da abin da yake faruwa ba. Assalamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To, an duka jija da baba barkan ku da kokari. Barka ka dai. Masha Allah. Abba Lulu mai sharu a halin Kano Tilas, har ma da azu ba daga nan unguwar Bada nake kiran ku. Na'am. Sai an duka jija. Mm. To gaskiya ne kuma baba ba shi Allah tsara lafiya da nisan kwana ya tsara bacci. Mm. Kamar ni tambaya ta ga baba ba shi. Eh, duk da dai kamar ya ɗan yi ɗauraya kan waɗannan abubuwa. kawai tambaya ta ita ce kamar wannan abin da ya faru a Maiduguri misali da ya dan dawo an kwana biyu ba a ji irin waɗannan abubuwan da wanda ba ma san mu ji irin waɗannan abubuwan suna faruwa hmm. kamar tambaya ta gaba ba ba shi ta kamar wata hanya yake ganin idan an bi misali za a dakile irin waɗannan abubuwan kar su dawo ƙasarmu wanda fatanmu dai ƙasarmu ta zauna lafiya kamar wanda shawarwari zai ba wa gwamnati misali in an yi kaza an yi kaza insha allahu za a samu saukin waɗannan abubuwa Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya abba lono baba ba shi nayi nan to sai kai ta can din mu dai muna nan <laughs> abubuwa da suke faruwa a cikin wannan al'amari mm. mun faɗa cikin farkon shirin cewa masana sun riga sun cimma matsaya da ittifaki abubuwa guda biyu idan aka jarabi kasa da su suna da wahalar aka kabe su lokaci guda illa iyaka abin da suke bukata juriya da kuma dagewa matakan da ake ɗauka ana samun nasara kar a ga idan an samu nasara bari a ce shikenan mu shantake saboda mun samu nasara mun gama da abokan gaba in ka kora su sun koma in wasu sun tafi waɗansu ake haihuwa in an yi recruiting din wasu kun karar da su waɗansu za a sake recruiting su shigo cikin tafiya to kaga babu abin da ya tsaya wajen gwamnati illa ta yi yakin da take ganin kamar babu ranar daina shi na to babu da masu sauraro nan ya kamata mu mm. naɗe tabbar ma wannan shiri a yan mu mm. kuma yi sallama a cikin shirin na mu tattauna mm. na wannan rana akwai alhaji audu zuciya zuciya dan canji ne a kasuwar wafa na gita ya tsaye da ni zan taho arewa rediyo ce baka cika min buri na ba na ce me aka yi da ba cika maka ba ya ce da banji ka ga yadda mun tara sulu mai abbata ba in alhaji audu zuciya na ji na a daidai wannan lokaci ba baya ya cika alkawarinsa na ga kuma sakon tsohon spika na majalisar dokokin jihar katsina a wasu lokutan can ba alhaji sani sa'idu fago akwai yaya aisha alhaji salisu daura wadda ita ma ba sa a ƙasa tsohon aig na ɗan sanda ko dig na ɗan sanda alhaji salisu hmm. daura to mai ɗakin sa hajiya aisha ita ma tana sauraron mu ba ta ƙasa a gwiwa akwai dr maryam abba da kuma mahaifiyar alhaji sun muhammadu sunusu na biyu hmm. wadda su ma shi tana ba mu karfin gwiwa domin ta ce ayyukan da muke aiki ne na ta ta aikin allah ne ma hmm. ta ce muna muku addu'a domin kuna samun ladar wayar da kai wanda lokacin da ita dokta ta zo ta kawo ziyara a cikin gidan rediyon nan dokta maryam abba ta kawo ziyara kafa da kafa wanda kuma ta tabbatar mana da goyon bayan da mahaifiyarsu take bamu wajen kara mana karfin gwiwa akan aikin alkhairin wayar da kan al'umma wanda mu kuma dama ce a aikin jarida da sashi 22 mm. ya bamu muna godiya kwarai da gaske akwai kuma dattijan dan siyasa alhaji uba dan bai ajinki mm, na ga sakon alhaji sa'idu Siraju kadiri mm. inda ya ce alhajin yana mana fatan alkhairi da kuma fatan samun lafiyar baban mu baban wannan shiri ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan wannan shiri alhaji salisu sambaji da sarkin fada da sauransu muna godiya kwarai da gaske da kuma kafitanin waɗanda suke sauraron mu a wannan lokaci wanda ba za mu samu damar zano su gabaki ɗaya ɗaya bayan ɗayan su muna ƙara musu wato godiya sannan kuma ina jaddada sakon ta'aziyya ga hajiya rakiya mai dakin alhaji umar na alhaji ado shana wanda ita ce mahaifiyar shi nuran da muka faɗa ya riga mu gidan gaskiya ubangiji allah ba hajiya rakiya da yan uwanta hakurin jure wannan babban rashi sannan zan kare da sakon mai kujerar dindindin guda biyu hajiya jamila ado shana da amina yan kama da wannan dije nake cewa sai allah ya sada mu da kafitanan ɗimbin masu sauraron mu a duniya a duk inda suke a cikin shirin mu na gobe da wannan nake cewa bai sala. To ma'asalam masu sauraro sai mun haɗu gobe laraba ta bawa ranar sa'a kuma fatan alkhairi ga dubin dubatar masu sauraro da ake jimirin kasancewa tare mu cikin shirin na mu tattauna da sauran shirye-shiryen arewa rediyo musamman da kuma ah, sakonni ah, da ake turowa da kuma kiran waya da ake ake ba da gudunmuwa na tamboyi da kuma ah, ƙara haske kan batutuwan da muke tattaunawa don dai duk da bazar ku muke rawa allah ubangiji ya haɗa mu a wani sabon shirin gobe idan mai duka ya mana lamuni ta rasulu nake mana fatan alkhairi mu zama lafiya